يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahama da muke yau ba za mu gudanar da shi ba amma a madadinsa za mu karanta abin da ya shafi bayani akan ashura da tasu'a saboda alaƙar su da halin da muke cikin su ta aka da ya sauji a ɗauko ta shigo da ya hmm? ana ji dan ɗin cikin ana ji shi kenan yau ashura a cikin littafin da muka karanto satin da ya wuce bayan mun dan taba karatun nabiyur rahma littafin al'ayat littafin da yake magana akan idoji idi idi da ake da su masu asali a addini da marasa asali da tasirin da suke da shi akan al'ummar musulmi na fitaccen malami dakta Sulaiman dan Salim a suhaimi ɗaya daga cikin malamai a Jami'ar Islamiyya da ke Madina. A cikin wannan littafi nasa shafi na 261 ya ware bayani akan ranar Ashura. Da yake cewa wa huwa yawmul ashir. In ka dan ce yawmu Ashura ita ce ranar goma min Muharramil Haram daga wato anin kwanakin watan muharram ɗaya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu ana da watanni masu alfarma guda hudu uku a jere ɗaya daban zulqa'ida zulhijja muharram sai kuma rajab daban to ranar goma ga wannan wata na muharram ita ake kira yawmu ashura wa huwa min al-ayyam al-fadila mala cewa ita wannan rana tana daga cikin ranaku masu martaba a musulunci walakin qad ibtudi'a fihi bid'un munkara ita sai dai an kirkiri wasu bid'o'i ababen kyama a cikin wannan rana wa halaka fihi qa'ifatani ƙungiyoyi guda biyu akan wannan rana ta ashura sun halaka baina ifratin wa tafrit tsakanin wuce gona da iri da kuma wato ainihin sakaci da lalaci da wato ainihin yin baya da baya har aka samar da barna ta'ifatun taj'aluhu yawma farhin wa surur akwai ƙungiyar da ke sa shi ranar murna da farin ciki wa ukhra yawma huznin wa niyaha ɗaya ƙungiyar kuma ta mai da shi ranar bakin ciki da kururuwa da ihu wa ilaika tafsilu zalika ga fayyace bayanin haka na farko yake cewa ittikhadu ashura ma'taman <clears throat> riƙar ashura a matsayin ranar zaman makoki da takaici da nuna bakin ciki yace tattakhidhu rafida ɗan ƙungiyar rafida waɗanda suka bintsirewa masu hana su zagin abubakar siddiq da umarul faruk ko waɗanda suka bijirewa umarul faruk da kuma wato abubakar siddiq a matsayinsu na hali ko kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam, ɗan wannan ƙungiyar sun riki yau ashura ranar ashura min kulle amin a kowace shekara ma'taman wa niyahatan sun mai da ita ranar taron zaman makoki da jimami da kuma wato anin niyaha kururuwa da ihu hazanan minhum ala qatl husayn suna cewa suna haka ne dan bakin cikin kashe sayyidina usayn bin ali an sayyidina ali radiyallahu anhuma Allah yadda da su shi da mahaifinsa qala shaykhul islam ibn taymiya shehin malami shehin musulunci ibn taymiya yace wa zalika anna subhanahu wa ta'ala haka kuna faruwa ne kasancewar Allah tsarkakakke maɗaukaki akramal Hussein bi shahada shi dai da ya karɓi ran Husaini ya martaba shi da yin shahada ya yi mutuwa wacce take mai daraja fi zalika al a irin wannan rana ta Ashura fi sanati ihda wa sittin a shekara ta sittin da ɗaya da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alhaqahu bi ahli baitihi at-tayyibin Allah ya riskar da shi da jama'ar gidansa tsarkaka at-tahirina waɗanda suke masu tsarki wa ahana biha man zalamahu a wannan rana Allah ya wulakanta wanda ya zalunci Hussein wa'tada alaihi yayi masa kuma ta'addancin kisan da yi masa fa aujaba zalika sharran bainan nas sakamakon haka kuma sai hakan ta haifarwa ko ta ta wasu ga fadawa ga sharri tsakanin mutane fasara ta'ifatun jahilatun zalima wata kungiyar sai ta mai da kanta jahila kuma macuciya imma mulhida munafiqa ko dai ta zama wato anin wacce wato an ta kangare ta karkacewa daidai kuma ta munafurci musulunci wa in ma dalla ghawiya ko kuma ta zama batacciya wacce take wato anin ta halaka tudhiru muwalatihi wa muwalati ahli baiti suna nuna su masu kauna ne da soyayya ga wato shi sayyidina Hussein da kuma ahalin gidansa tattakhidu yawma ashura yawma ma'atin dan haka sai suke daukar ranar ashura ranar zaman makoki wa huzn da bayyana bakin ciki wa niyaha da yin kuka da ihu fatudhiru fihi sha'air aljahiliya a irin wannan rana irin wannan kungiya sai suke bayyanar da wato alamomi da aka sani na maguzanci min latmil khududi kamar marun kumatu wa shakkil juyubi da ya ga riguna ko kuma wuyan riga ko hannun riga a kece shi wa ta'azzi bi aza'il jahiliya da kuma wato ainihin jajantawa irin jajantawa ta lokacin maguzanci domin a lokacin maguzanci ne ake irin wannan ka ɗebi kasa ka watsa kanka kai faɗuwar yan bori kai kururuwa kai ihu ka ce ka shiga uku ka lalace da abubuwan da suka kama da haka wannan musulunci bai zo da shi ba fa hadhihi ta'ifa hum rafiba wannan kungiya da suke irin wannan salo sune kungiyar rafiba wa ala marri al-usuri tattakhidhu yawma ashura ma'taman iya tsawon lokacin wato an da aka aka shude aka wuto tun daga sanda wannan kisa na Usman na wato anin ya faru haka tafiya take ta tafiya lokaci bayan lokaci zamani bayan zamani suna da wannan rana a matsayin ranar zaman makoki ko bayyana bakin ciki wa na zalika alanan mala yace suna kuma bayyana haka a fili karara kullama qawiyat lahum shauka duk sanda suka zama suna da karfin wato ainihin makami ko kuma wato karfi na jagoranci aw zaharat lahum daula ko kuma ya bayyana cewa sun samu rike wata daula daga cikin dauloli to da zarar haka ta faru za ga suna fitowa fili suna yin wannan abubuwa karara ba sa ɓoye komai a wani gurin malai ya ci gaba cewa wala zala ila yaumina hada abin bai gushe ba har zuwa wannan rana da muke ciki ko yau wannan zamani da muke ciki tattakhidu rafida yawma ashura ma'taman rafidawa ba su gushe ba suna riƙar ranar ashura a matsayin ranar bayyana bakin cikin su yuzhiruna fihi al-huzn suna wato bayyana bakin ciki wan niyaha da ihu da kururuwa Wayan da al suna kwarma kira ga Za zaka ji ana tafi ana ya hussein ya A radiyallahu anhu Allah iya dade shi fatukhrij al-mawakib al-azaiyya fi turuqat sai ka tarar da wato ainihin jama'u jama'u kungiya kungiya an yi hawa hawa wanda suke wato ainihin masu bayyana wai ta'aziyya suna nuna jajantawarsu akan hanyoyi wa shawari da tituna, mutahirina lakma bil aidi suna masu bayyana da marin kansu da hannayensu alal hududi kan kumatansu wasu duri wasu kuma suna dukan kirjinsu wadarbi bi salas wasu kuma su nemi wato ainihin sarka a tsamaka wa jiki alal aktafi akan wato ainihin kafadu والظهور da kuma wato gadon baya hatta ta silu dima wasu hatta kai su ga zubar da jini ga jikinsu suna ɗaukan wannan shine abin da suke ga ya dace su yi don nuna ɓace ransu da damuwarsu da baƙin cikinsu saboda ranar da aka kashe Husaini ta zagayo wannan shine salon da su suke bi kuma shine abin da suka yarda wa kansu ya zama musu addini mala yace walam yaktafu bi zalika basu tsayu ko suka wato ainihin gamsu da iya haka ba ba su tsaya iya nan ba bal rattabu ala hadhihi al-ma'atim wa hadha al-huzn wa niyaha al-ajr sun goya da cewa wannan wato zaman makoki da wannan nuna bakin ciki da ihu da kururuwa da suke yi ina da wani lada wa wasawab da sakamako na musamman me ladan me sakamakon suke cewa wa annahu mukaffirun lil khataya in mutum yayi ana kankare masa kurakuransa wa dhunub ana share masa laifuffukansa jalibun lil maghfirati war rahma kuma hakan na jawo gafara ubangiji da samun jin kansa amma fa ba aya ba hadisi daga manzo ko daga Allah subhanahu wata'ala sai irin nasu hadisan faqad rawat tusi fil amali babban kangararren cikinsu ya rawaici hadisi a cikin littafinsa amali bi sanadihi da jerin mazajensa an radi daga wato ainihin yardajje alaihi salam aminci tabbata gare shi annahu qal cewar ya ce man taraka sa'ya fi hawaijihi yawma ashura wanda ya bar fita aiki akan bukatunsa ranar ashura ya zauna kawai zaman makokin wannan rana da nuna bakin ciki da batin rai qaballahu lahu hawa'ij ad-dunya wal akhirah to Allah kuma zai biya masa dukkan bukatunsa na duniya da lahira wa man kana yawma ashura yawma musibatihi wa huznihi wa buka'ihi wannan ranar ashura ta zama masa ranar jajanta musibarsa da bayyana bakin cikinsa da yin kukansa ja'alallahu Allah azza wa jalla yawmal qiyama yawma farhi ko ja'alahu Allah zai sanya masa wannan abin da ya a ranar alkiyama ya zama wato ranar farin cikin sa wa sururihi da murnarsa wa qarrat bina fil jinani ainai wa qarrat eh, wa qarrat fil jinani ainuhu kuma wato idanuwansa za su sanyi a cikin gidan aljanna ranar alkiyama har an kai shi aljanna amma ba bayani daga manzo ba kuma daga Allah subhanahu wataala to ire-iren waɗannan abubuwan su ne jingim a cikin tsarin wannan tafiya da suka ɗaukar wa kansu don nuna wato anin bakin ciki da damuwarsu a irin wannan rana shine sai mala yake cewa a wani gurin fattihazu ayyamil masa'ib Rikar kun da Allah ya jarrabu bayi da wata jarraba wata musiba ma'atim a matsayin ranar a zauna a koka a nuna damuwa da jin ba daɗi laisa fi dinin musulmi babu shi a tsarin addinin musulmai bal huwa ila dinil jahiliyyati aqrab malaci ya fi kusa ga addinin maguzanci su suke nuna damuwarsu da jin ba daɗinsu akan Allah ya ɗaukar musu wani daga cikinsu amma shi musulmi wannan ba nasa bane domin Allah shi yake da abin da ya ba falahu ma a'ta wa lahu ma haka manzo yace abin da ya bayar nasa ne abin da ya karbe ma nasa ka tunka nuna masa damuwa da jin ba daɗin ka na fito na fito bai taso ba ولم يأمر النبي ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أيام مسائب الأنبياء manzon mu annabi Muhammad zira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai yi umarni da a rikira ne kun musibin da suka samu annabawa ba wa mautihim ko ranar mutuwar su ma'atama a mai da sura ne kun zama makoki fa kaifa bi man dunahu to ina ga wanda kuma ba su kai su ba ai shi manzon shi ma ya rasa ran sahabinsa Umar kashe shi haka kai dama baban shi wanda ake wa zaman makokin da nuna ba tsadin na ali ai shine baban hussein ko kowa ya san uba gaba gaba yake da ɗa to shi ya ba ya zama makokin ranar mutuwarsa ba an fahimta ko to shine ma yake cewa wannan baya cikin tsarin kwarwa addini rairaya muka yi na bangaren wannan don mu jiyar yadda tsarin su sai kuma mala yake cewa ittikhazu ashura aidan sai kuma kishiyar waɗannan sai to tun da kukun rike ta ranar nuna koke da nuna jin ba daɗin ku da bakin cikin ku da fashin ku da kukan ku da kururuwa ku domin kuma bari muke shiyance shiyanke ku mu kuma za mu mai da ita ranar a ci a more a wataya a yi idi a kwalliya a yi zagaya gari an fahimta ko shine mala yake cewa wa kamar takhazatir rafiba yawma ashura ma'taman wa hazanan kamar yadda wato ainihin su rafida suka ranar ashura ranar koke da bakin ciki ittakhazathu ta'ifatun ukhra idan wasu jama'a kuma daban sai suka mai da shi ranar idi wa mausimin ranar yin taro lil farhi dan nuna farin ciki wa surur da wato anin nuna jin daɗi wahum imma minan nawasit su kuma ko dai ka same su cikin waɗanda suka kafa kansu a matsayin kishiyoyin ba wanda suke fito na fito da su ko ta daidai ko ba ta daidai ba almuta'assibina ala alal husayn wa ahli baitihi wanda su kuma wato ainihin suke nuna Kabilancinsu game da abin da ya shafi Husaini da iyalansa wa imma min al-juhali ko kuma ka tarar da su a cikin bangaren jahilai alladhina qabalu al-fasida bil fasida wanda suka yi gaba da gaba da barna da barna mana suke so su rusa barna da barna tunda ku kuna nuna kokenku da bakin cikinku da kururuwarku da dukan jikinku da jiwa kanku ciwo domin kuma bari mu keta ranar murna da farin ciki a ci a more a zagaya a shiga gari a yi kwalliya a taro su sai zamanto sun kishiyanci barna da barna wal kadhiba bil kadhib suka wato alin kishiyanci ƙarya da ƙarya wa sharra bi sharri suke so su tunkuɗa da sharri wal bid'a bil suke so su rusa bid'a da bid'a fa wada'u al fi sha'air al farq har ma suka samar da wasu hadisan karya don nuna alamar wannan farin ciki wasu surur da murnar da suke yau ma ta ranar ashura ko fa wada'u fi sha'air al farhi suka sanya wato wasu alamomi ga kawunansu don nuna wannan farin ciki da jin daɗi yau ma ashura a ranar ashura ta wani salo ake gane cewa sun ɗauki wannan rana ranar idi kalikti hali kamar rambaɗa kwalli a sa kwalli ya ji wal babi a yi ƙunshi mata kowace ce ƙunshi wa tawsi'un nafaqati alal iyali. A aje a siyo kayan abinci da ba a saba ci ba a siyo a ranar komai ya ji baja baja wa tubiqa al-at'ima kaga wato ani an dafa abinci iri daban-daban al-kharija wanda suka saba bisa al'adar da aka saba na abincin yau da kullum wa nahwi zalika da makamancin wannan mimma yuf'alu a a'yad daga irin abubuwan da ake aikatawa a ranakun idi wal mawasim da tarurruka fasara haula yattakhiduna yawma ashura waɗanda suka zama su kuma sadda ranar ashura mawsiman kama wasimil ayat ranar taro kamar ranakun taron da ake na idi wal afra da kuma farin ciki muqabalatan li ulaika suna masu wato gaba da gaba da waɗancan da su kuma suke bakin ciki a ranar wa hiya bid'atun thaniya wannan ma bid'a ce ta yadda wacin take bid'a wannan ma bid'a ce duka ba wanda musulunci ya goyi ba wa warada fi zalika ma daga cikin irin abin da ya zo na kirkire kirkire akan haka akwai hadisi mai biyowa na ƙarya hadisin na cewa man wasa ala iyalihi yawma ashura wanda ya yalwata wa mutan gidansa a ranar ashura kowa ya ci abinci baje-baje aka ci kayan daɗi aka samu kwalam da makulashe wasa Allahu alaihi sa'ira sanatihi sauran ragowar shekarar shi ma Allah zai yalwata masa yadda ake waje-wajen nan ka ji wannan ya za ka ji sai ka ɗauka ai shi kenan ka samu abin da kai shekarar baka da matsala an zo ƙarshen wuji-wuji. to ba haka ba ne hadisi na biyu man iktahala bil asmud ko ismud ismid wanda wato ya sanya kwallin ismid wani kwalli da ake cewa kwallin madina manzo ya ce shi wannan kwallon a kan kansa a hadisance ingantacce kashi shi yana yaye wa ido wato ainihin ja da ike yi ko wata matsala tsaftace shi daga wasu abubuwa da sukan iya zama sun taru a ciki sannan yana sa gashin idan ya tofo ina kuma sa idan ya kwari to wani akwai hadisi ingantacce a kai tunda an san shi hadisin ko kuma wato wannan kwallon ina da alaka da wani abu mai daraja a gurin manzo saka to wanda ya sa irin wannan kwallon, yau ma ashura a ranar ashura lam yarmut abadan ba shi ba gani garara garara har abada kaga sa kai garara garara sai kuma karkashin hanya ba hadisin manzon na cewa an sana aiki zai yi kuwa ko yana yi ko baya yi kaga suna neman su illata bayanin ma manzo akan wanda ya zo da shi mala yace na uku ibtida'u salatin makhsusa fi yawmihi wa lailatihi sai kirkirar wato sallah da ake ta musamman a irin wato ainihin wannan rana ta ashura cikin yininta ko kuma abin da ya shafi daranta ruya an abi huraira an rawaito ba tabbas ba ne shi mai mala ya ce an rawaito daga abi huraira radiyallahu anhu allah ya da shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan allah tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya ce man ahaya lailata ashura'a wanda ya raya daren ashura da yin ibada faka annama abada Allah ta'ala bi mithli ibadati ahli samawati wal ard kamar wato ya bauta wa Allah ne da kwatankwacin ibadar waɗanda duk suke sammai da wanda suke ƙasa suka yi dama hadisin ƙarya ya fi sharota wa man salla arba'a raka'atin wanda ya sallaci raka'o'i guda hudu ya yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdu marratan a dan raka'a ya karanta alhamdulillahi zuwa ƙarshe sau ɗaya wa khamsina marratan qul huwallahu ahad ya kuma karanta qul huwallahu ahad sau hamsin غفر الله له ذنبه hamsina aman za a gafarta masa zumansa na shekara hamsin ko da shi ba zai shekara hamsin din ba madin waɗanda suka wuce in yayi su wa hamsina aman da wasu hamsin din muqbilan masu zuwa wa budiya lahu fil mathal al a'la alf min barin min nur za kuma ya masa wato minbari na haske tubu sau tubu nawa kenan miliyan in ka matsa ma za su maka mana gashin tun kiraye eh. a wato ainihin mafi ɗaukakar guri a gurin ubangiji wata ala za a yi masa wannan wato mumbari na haske har wato ainihin guda miliyan to duka waɗannan shirgogo ne eh, tatsuniya ce duk ƙarya ce a ibril jauzi a cikin littafinsa al-mawdu'at kirkirarren hadisai ya tattaro su ya kawo su wa anhu aidan ana ji cewa wai daga abu huraira qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man salla lillahi yawma ashura ma baina dhuhri wal asri wanda yawa Allah salla a ranar ashura tsakanin a azhar da la'asar arba'in raka ya raka arba'in ya qara'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi marra a dan raka yake karanta fatiha surar fatiha sau ɗaya wa ayatul kursi ashara marrat ayatul kursi kuma yi sau goma wa qul huwallahu ahad ihda wa asharata marra qul huwallahu ahad kuma goma sha ɗaya wal mu'awwidhatayn khams marrat a qul a'udhu da bi rabbil falaq da bi rabbin nas su kuma sau biyar biyar haka fa za a shan yi raka arba'in tsakanin azahar da la'asar fa'iza sallama idan ya sallame sallar istakfara saba'ina marratan in nemi gafara Allah so saba'in a abahu Allahu fil firdausi kubbatan bai ba idan ya yi haka a cikin aljannar firdausi Allah zai bashi ƙubba irin wannan rufin da ake na masallaci wanda yake tsakiyar masallacin to ya za a bashi irin wannan fara white house kenan ko a cikin firdaus magana ta ba ta fuka ba da white house yi mana Allah zai ya so wa gairar zalika min albida mala yace da wasu waɗannan na bidoyi dai ga sunan birjik allati uhdithat wadda aka fara fi zalikal yawmi a game da wannan rana wallati la asla laha fi dinillahi azza wa jalla wanda kwata kwata addinin Allah ba su da tushe ba su da asali to wannan sune kungiya ta biyu da irin tsarin da suke kai ya za su suke shanci yan rafida su suke kokarin su rusa barna da barna suke so su kauda bid'a da bid'a suke so su kauda ƙarya da ƙarya sai aka gudu ba tsira ba in ji bahaushe ya ce sai aka yi kwaram da hama ko eh sai ma ya ce to bangare na uku A as sunnatu fi yawmi ashura abin da yake sunna a ranar ashura yawmu ashura min al ayyam al fadila kamar yadda ya faɗa tun farko ce ranar ashura tana daga cikin ranaku masu martaba allati hatta an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ala siyamiha wacce manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kwadaitar akan azumtarsa yace fa a fil hadisi sahihi an abi qatada ya zo a hadisi ingantacce daga sahaban annabi abi qatada radiyallahu anhu Allah ya dade shi annahu qala haqiqa ya ce salatun min kulli shahrin wa ramadanu ila ramadan fa hadha ad-dahr kulluhu azumtar kwanaki uku a kowane wata da kuma azumtar watan ramadan zuwa wani ramadan din fa hada ad-dahr kulluhu kwatankwacin ka kwacin ka azumci shekara ne duka kamar yadda a wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya azumci watan ramadan ibi bayansa da sittin mina shawwal anna annama samar dahar kamar ya azumci shekara to nan ma sai aka ce wanda yake kwanaki uku wato ainihin ranakun hasken wata kuma yake yin ramadana zuwa ramadan to kamar kwatankwacin wanda yake azumta shekara duka wasu ya miyau mai arafa azumtar rana arafa kuma ahtasibu ala Allah an yukassira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu yace azumtar ranar arafa kuma ina kyautata zaton Allah subhanahu wata'ala zai kankare laifin shekarar da ta gabace shi da laifin shekarar da take biye da shi shekara biyu Allah zai gafarta wa siyami yawmi ashura azumta ranar ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla ina kyakkyawan zaton Allah subhanahu wata'ala zai kankare wanda ya shi laifinsa na shekarar da ta gabata ma'ana shekarar da wuta maimakon wancan da shekarar ne wa'ani bin abbasin wannan hadisin da muka ji imam muslim ya rawance shi wa'ani bin abbasin an karbo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma'alla ya dada su shi da mahaifinsa قال يتي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يوم فضله ala غيره ban taba ganin annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana hasashe da kirdadan azumta wata rana ba da ya fifita ta akan watatta illa hadal yau face wannan rana yawmu ashura ita ce ranar ashura wa shahar ko ban taba ganin manzo na takin can wata izo dan ya wata ibada a ciki ba da ya fifita fiye da wani watan ya'ani shahru ramadan kamar irin wannan wata na watan ramadan ba ma'ana ina kokarin bibiyar abin da ya shafi watan ramadan dan sauke ibadarsa ta tilan dole a kuma azumin da yake yi na wato alin na filfili yakan mai da hankali akan yin azumin ranar ashura kaga wannan ya tabbata cewar manzo ina kwadaitar da al'ummarsa akan azumtar ranar fasunnatu idan abin da yake kenan sunna fil a ita wannan rana ta ashura hada siya yin wannan azumi a cikinta fa has kadai wa qasamahu sallallahu alaihi wa sallam tabbas annabi muhammad tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya azumci ranar ashura wa akbara bi fadli siyamihi ya kuma bayanin falalar azumtarsa kama fil hadith sabiki kamar da ya gabata a hadisin da ya gabata wa amara bi siyami ko manzo ya umarni da azumtu wato azumin ashura faqad ja'at bi dhalika al ahadith ahadith sahiha hadithai ingantattu sun zo da haka daga ciki fa'an ibn umar radiyallahu anhuma an karɓo hadisi daga abdullahi dan umar allah ya yarda da su anna ahlal jahiliya yace haƙiƙa mutanen maguzancin farko kafin zuwan addinin musulunci kanu ya sumuna ashura tuni sun kasance suna yin azumin ashura ranar goma ga watan muharram wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama samahu wal muslimuna kuma annabi muhammad manzon allah tsira da aminci allah tabbata gare shi ya azumci ranar ashura haka na sauran al'ummar musulmi ma sun azumce shi qabla an yuttaraba ramadan kafin a wato farbanta musu yin azumin watan ramadan falamma da ramadan daga kan kuma aka zama ar tilasta yin azumin watan ramadan qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ce inna ashura min ayyamillah haqiqa ashura tana ɗaya daga cikin kwanakin Allah masu daraja faman sha'a samahu daga yanzu wanda ya so ya azumce ta wa man sha'a taraka wanda kuma ya so ya bari bai ba ba shi da laifi har ga Allah ladan dai da ake samu ne zai rasa wannan sai zama manzo ya bada wato haske da mai san ladan da ke cikin wannan rana ya azumce ka ga wanda ya bari bai yi laifi ba dan ta zama tilan tsola ba kamar da Ramadan yake dole amma da kafin Ramadan manzo bai sake da don lokacin babu ramadana wa an ibn abbas radiyallahu anhuma kuma an karbo daga sahabu annabi abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su qala yace qadima an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-madina manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya iso garin madina fara al-yahuda tasumu yawma ashura sai ya ga yahudawa suna yin azumin ranar goma ga watan muharram faqala ma hadha sai ce me kenan wannan kuke qalu hadha yawmun salih suka ce wannan rana da kake gani rana ce ta gari muna ɗaukanta ta rana ta kwarai hadha yawmun yawmun najjallahu bani isra'il wannan ita ce ranar da Allah ya tseratar da banu Isra'il min aduwwihim daga makiyinsu Fir'auna fasamahu Musa sakamakon haka sai Allah Musa godiya ga Allah ya azumci wannan rana qala fa ana ahqqu bi musa minkum sai manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi yace ni ne na fi cancantar ku game da annabi Musa na fi ku zama mafi cancanta da in yi abin da annabi Musa yake shi annabin Allah ne nima annabi manzo ne nima manzo ne mai isar da sakon Allah ne nima mai isar da sakon Allah ne to da haka ba ku kai ni cancantar in yi abin da yake yi ba to da haka ma annaba da manzanni ko kuma manzo da manzo to ai manzo yakan jaddada abin da wanda ya gabace shi zo da shi kuma ya zo da sabuwar doka Kari akan ta wanda ya gabace shi to wannan ibada ta wato azumin ashura yadda annabi musa ya ta ni ma na jaddada ta banda kuma abubuwan da zo da su wanda shi bai zo da su ba wa amara bisiyami ko manzo ya umarni da azumci wannan rana ta ashura wa anhu aiban kuma dai an karɓo daga sahabban annabi abdullahi dan abbas allah ya dade shi قال amara أمر sallallahu alaihi wa sallama عليه وسلم بصوم يوم يوم an manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya yi umarni da a azumci ranar ashura ita ce ranar goma ga watan muharram fa hadhihi hiya sunna fi yawmi ashura wannan ita ce abin da tabbata na sunna ko wannan shine abin da yake tabbatacce a sunna a ita wannan rana ta ashura wa man ittakhadahu eidan duk wanda ya riƙi ranar ashura ranar idi wa yawma farhin wa surur ranar bayyana farin ciki da wato murna faqad shabaha al-yahuda yayi kama da yahudawa fi zalika a cikin hakan da i faqad kanu yattakhidunahu eidan dama can su suna rike rukar wannan rana suna sanya wannan rana suna mai da ita ranar idi kama ja a zalika fil hadithi sahih kamar yadda hakan ya zo a hadithi ingantacce an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an karɓo daga abi musa al-ash'ari Allah ya dare shi qala yace kana yawmu ashura yau yawman tu'azzimuhu al-yahud rana ashura rana ce da yahudawa suke girmama ta wa tattakhidhuhu 'idan kuma suna riƙar wannan ranar a matsayin ranar idin ranar biki a yi murna a farin ciki faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai da aminci Allah tabbata gare shi ya ce fasumuhu antu ko ku azumci wannan rana ko musulmi 'Kar ku biye musu da yin wannan murna da farin cikin da suke a ranar ɗaukar ta idi kuma ku zo a rika kunshi ana wato ainihin sa kwalli ana yin sabon ɗinki ana eh, dafa-dafan abinci ana rarraba daga nan gidan a kai nan gidan kakwai haka ko ku yi azin idan ma ba a ci ma bare a sha to wannan sai ke nuna wanda suka ɗaukar wa kansu mai da ranar ranar idi yahudawa suka kwaikwaya wanda suka mai da ita ranar bakin ciki da dukan jiki da yi wa kai rauni su kuma sun yi kama da rasibawa wanda kuma suka ɗauke ta ranar yin azumi da kusanta Allah subhanahu Ta'ala, sun kwaikwayi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. bayan wannan wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga sahabin annabi Abdullahi dan Abbas Allah ya dada. su annahu qala haqiqa ya ce hina sama rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama yawma ashura a lokacin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya azumin ranar Ashura wa amara bi siyami ya kuma umarni da azumce ta qalu ya rasulullah sai sabbi suka ce manzan manzon Allah yawman tu'azzimuhu alyahud yahud wan nasara to ai wannan rana da kace mai azumi a cikin ta rana ce da yahudawa da kiristoci suna girmama ta ya kenan mu kuma mu ma mun girmama ta da yin ibada a ciki ta azumi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi ce idza kana al-amul muqbilu idan shekara mai zuwa ta tabbata ta zo na samu kaina a cikin ta insha Allah sunnal yawm at-tasi da yardar Allah za mu yi azumin ranar tara dan mu saba wa yahuda qala abdullahi dan abba zai ce fa lam ya'ti al amul muqbil hatta tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma Allah da ikonsa shekarar mai zuwa bata tabbata ta cika ba ba ce sai da ya zama manzan Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya rasu ba rai amma ya ɗaukar wa kansa cewa inda ya kai lokacin zai ranar tara ya hada da ranar goma ki zaman to bai wa iya ranar ashura ranar martabawa da girmamawa ba ita kaɗai? a ya haɗa da ashura da tasu'a ya saba wa yahudawa ya saba kiristoci kuma bai irin abin da suke na da fadafe da biki da kwalliya da ɗinke-ɗinke da makamantansu ba to in maka kalli wannan ina gaya mana cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin irin abin da ya tabbata a kai na yin azumi a wannan rana ta ashura ya ɗaukar wa kansa kuma zai goya da yin azumin ranar tara shine malamai suka ce ga wanda ya so zai yin azumin ranar tara da ranar goma sai zamanto ya koyi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ranar da ya himmatu da zai yi idan Allah bai kai shi bai sabe ba kai da Allah ya kai ka kai sannan kuma ranar goma yi abin da yake yi sakamakon ka hada tara ka saba yahuda in ka takaita iya ranar goma kai kawai to kayi abin da yake sunnar manzo ko da baka saba yahuda da ranar tara ba idan ka hada da ranar tara ga ladan ranar tara ga ladan ranar goma kuma ka saba wa yahudawa akwai batun yiwuwar ƙara da ranar sha ɗaya wannan akwai maganganu na malamai a kai na yiwuwar tabbatar haka ko rashin haka amma dai waɗannan guda biyun ba ja dalilansu sun tabbata na yin ranar tara da ranar goma to sai aka samu kai a najeriya an ce ɗaya ga wata ranar juma'a kuma an ce sarkin musulmi ya ce ranar asabar ranar ɗaya ga wata ko haka ne ko ba haka bane wallahu a'ala amma dai an ce an ce shi ma faɗa na yau ma bakwai to wannan maganganun guda biyu da suka zo kai ga ka Allah sarki a tsakiya an gane ko shi masu kalanda za a bi ko maganar sarki musulmi za a bi to asali a tsarin addinin musulunci ganin wata na kuru-kuru shi ake la'akari da shi ana iya samun taimako da ƙarin ƙarfin gwiwa a in an samu wasu da kuma lissafin masu lissafin kalanda To da sun fa shekarar ba taimada ma an rubuta kowane wata yadda zai kasance ko ta shekarar nan ta fito sabuwar shekara tun daga watan nan na ɗaya har zuwa na sha biyu wani an sa shi 29 wani an sa shi 30 ko za a dace da Allah ya haka ko ba za a dace an fahimta ko to haka kamata a rika fahimta wannan har a game da abin da ya shafi lokutan sallah Su akwai waɗannan abubuwan a ciki ta haka wani ga zuwa tibirin wa ai lokacin da aka yi sallah lokacin fa bai ba saboda ai kalanda bata ce lokaci yayi ko lokacin da ake sallah fa lokacin ta ba sannan bane kalanda fa ta sauya a ta kamata ka sani kafin kalanda akwai bayanin manzo na lokacin azaha na lokacin la'asar na lokacin magarba na lokacin isha an fahimta ko dan liman ya saba lokacin kalanda ka ka dauke shi abin ka da shi har ma ka ce kai ka daina sallah nan masallacin wani zaka a sai ka duba ganin shi lokacin da yake ya fita daga lokacin da manzo isha ta ko bai fita ba in bai fita ba to shine akan hujja ko bai saba ba in ya tafi da kananda fallal hamda ya saba da kananda ya dai tabbata akan abin da manzo ya tabbata to idan har sarkin musulmi bisa ya kini waɗanda suke wato an duba wata suka tabbatar mana cewa ranar da aka ce ranar wata ta bai tsaya ba su ba su gan shi ba sai washe gari shine tabbas su baka da abin da za ka karya ko da ma an ce kai biyayya ga shugabanci an fahimta ko in kuma ya kasance cewar a'a shi ma ba wani ne zama cewar ganin wata bane a saboda wata kasar kamar Saudiya na dauka su sai a ranar suka ce ɗaya ga wata yace to bari shi ma ya tafi akan abin da Saudiya ta tafi akai to wannan ma ba nasi bane an fahimta ko ta iya kasancewa su dan ba su gani ba suka ce ranar ce ɗaya kuma ya zama wani gurin an gan shi ba yadda bai iya ba shi mai fito da wata an fahimta ko to kai da ka samu kanka za ka yi azumin nafila ba farilla ba ana saɓanin ranar ce ko ba ranar ba ce an fahimta ko to in kana da iko kana da dama ka yi azumin ranar gobe da wasu suka ce ita ce ranar nawa tara an fahimta ko ranar tara tunda an ce an ga an ce ɗaya ga wata ran juma'a zuwa yau nawa takwas gobe nawa tara kake so ka yi tara da goma ka yi gobe ka yi jibi kuma dama gata ranar litinin ce ranar azumin ranar litinin an fahimta ko duk saɓani ka fito daga ciki kuma da izinin Allah za ka samu ladan wanda yake cewa shi gobe ne tasu'a ka dace mai cewa a jibi ne tasu'a ka dace mai cewa ashura din tana ranar litinin ka dace kuma in ka so dama ranar sha uku sha hudu sha biyar ranakun hasken wata ne sai ka dora ka zarta in kuma ka so iya uku nan za ka tsaya fa lillahi ka fita daga sabani ko baka yi asara waɗannan ibadun in kana da ikon haka an fahimta ko in baka da ikon haka to ɗauki na sarkin musulmi ya fi a ce kalanda ka dogara da ita an fahimta ko kana jin cewar shugabanci ka bi na tsarin musulunci ba maganar an kira mai falakin da ya rubuta kamar da kai ce to shi dai dama lissafi ya bi ya iya dacewa ya iya ba dacewa an fahimta ko to wani din shi ya buga a ce ya tafi ga abin amma shi ma in ya zama to cewar kalanda ya bi ta wani gurin to da tasar ta su duk tafiya iri ɗaya amma dai maganin fita daga matsala wannan kalanda ko kai guda uku in kuma kace duk ka fasa ba fa mai cewa kai laifi ba da cewa kai ne dama neman lada ne kace kuma ka nemi wani ladan ba wannan ba an fahimta ko to da haka bai kamata mutum ya sa kansa cikin kaikayi da damuwa da jin ba daɗi to ai an ce kaza ai an ce kaza ba abin da zaka damu bane an fahimta ko Allah ya samu dace wannan shine abin da ya sa waka na kan abin da ya sha a kira sallah zuwa karatu mu za mu ci gaba kai kamar da muka saba wannan da madari bace wannan na lokacin ne saboda abin da ya ratsu ya zama an samu wani abu da ya shafe shi ke da alaƙa da shi in kaga ana yin wani daga bangaren masu koke da waye da sauransu ka san da suka sa gaba ka san yan wani bangare in ka ga masu lalle da kunshi da waye da sauransu to ka san yan wani ce waye watan cika cikin baka cika da abinci ba za a cika ma da wuta wurin kusan kan ɓarya to wannan ka san da aka sa in ka ga mutum yana azumin sa irin wannan rana ya dan su kankana ta bude baki to ka san wannan bangaren sunna ne ne bin manzo ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu